yau ashirin ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma yake daidai da ashirin da tara ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratin nahli kuma kafin mu karanta ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allah ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wannan ya ce assalamu alaikum idan mutum ya ce wa matarsa zan sake ki ko ya ce in ki kai abu kaza da kaza zan sake ki amma sai ta yi kuma bai ce ya sake ta ba to wai shin sakin yayi ko bai yi ba to tunda bai ce ya sake ta ba ai ba magana kuma sakin yayi barazana yayi zai yi saki kuma bai yi ba don abinda ka ce za ka yi ba ka yi ba Allah baya rubuta maka kayi sai mutum ya aikata da kansa saboda haka saki wannan matar tana na a matarsa ba ta zama sakakkiya ba ko da cewa yayi idan kika fita kin saku ba ma zan sake ki ba dan nan cewa ke zan ma ko da cewa in kika fita na su kiki to idan ta fita a nan ana so a ji me yake nufi da maganarsa idan yana nufin barazana tsoratarwa ba wai sakin ya yi niyya ba to shi ma magana mafi mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa ba ta saku ba idan kuma ya ce a sakin nake nufi da na ce in ta fita na sake ta ni sakin nake nufi ba kawai barazana nake nufi ba to kenan ta saku na mal'amalu bin niyyati wannan kuma yake cewa a cikin littafin nawaqidul islam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya rubuta cewa man abghadha shay'an mimma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara wanda duk yaki wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko da yayi aiki da wannan abu to ya kafirta to shine yake cewa to yaya masu yin azumi ba tare da suna so ba wato suna kyamar yin azumin kawai dai suna yi ne kamar dole to su ma sun kafirta idan yana kiyayya da azumin kamar yadda shi malamin ya faɗa idan yana kiyayya da wannan azumin kawai dai yana yi ne saboda kada ce baya baya azumi ko kada a rika yi masa wani gani gani kawai shi yasa yake amma a ransa baya son wannan to wannan ba musulmi bane da za a yi kada musulmi kuma ka ƙi rukuni daga cikin rukunan musulunci rukunan musulunci din nan guda guda biyar duk wanda ya karyata ɗaya daga ciki ko ya ɗaya daga ciki to bai zama musulmi ba sai sun samu ne sannan musuluncin zai tsaya su ne suke rike da musuluncin mutum idan babu su ko babu ɗaya daga cikinsu su to babu musuluncin wannan bil ijma ijma'in malamai ne duka amma idan kawai dai saboda kasala yana jin ci dai kawai azumin yana ba shi wahala ba wai a zuciyarsa yana kin abin ba dan akwai irin waɗannan wanda shi in ka tare shi zai ce eh ya yarda Allah ya farlanta azumi kuma wajibi ne akan sa kawai dai shi shi ba zai iya yi bane to kaga wannan wata matsala ce daban shi ba za ka kafirta shi ba irin haka amma idan a zuciyarsa baya so ya ki abu yana kiyayya yana gaba da abin to wannan ba ba musubi bane tabbas sai wannan shi kuma da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce Allah ya saka da alkhairi ya ce da ni na kasance ɗan shi'a ne amma yanzu Allah ya gwada min gaskiya na dawo tafiyar sunna ya ce to yaya zan yi da tsinuwa da kuma la'antar da muka yi wa sahabbai ko ya ce da na rika yi wa sahabbai da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar suna na Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar da Usman da sauransu ya ce Allah ya kara musu yarda Ya ce da kuma shahidi insha Allah Malam Ja'far Mahmud Adam ya ce to yaya zan yi su yafe mun bayan gashi ba su da rai sannan kuma kai ma ka yafe mun zagin da na yi maka sannan abu na gaba yake cewa ina da karatu na bugayatul mushtaq amma mp3 ya zan in samu littafi to muna maka murna kwarai da gaske da Allah ta'ala ya ceto ka ya kubutar da kai daga wannan tafiya tafiya wacce take bakar tafiya ce kwarai da gaske mai munin gaske duk tafiyar da zaka sa kullata da gaba da kiyayya a cikin zuciyarka ta wasu bayan Allah irin wannan to abu shakka wannan halaka ce halaka ce to duk mutumin da Allah ta'ala ya ceto shi daga wannan sai a yi masa murna sai a shi murna kuma a roki Allah ya bashi tabati ya bashi jajircewa da kafewa da tsayawa akan tafarkin gaskiya har lokacin mutuwa maganar waɗanda waɗanda ka zazzaga ka zage su ne a bisa tunanin cewa abin da kake addini ne kuma yanzu ka gane ka tuba to duk wanda yake kan wata wata hanya mara kyau ya tuba shi ne Allah zai karbi tubansa wanda suke za su za su za su hada Allah da wani wajen bauta ko su ce Allah yana da da ko Allah ɗaya goku ne kaga zage su suke yi wanda yazo a cikin hadisi ce dan adam yana zagi na kuma bai dace ya zage ba haka haka yazo a cikin wani hadisi kursi ce dan adam yana zagi na ko bai kamata ya zage ni ba yana cewa ina da da ina da mata to amma duk da haka Allah ta afala ya tubu da ila Allah wa yastaghfiruna yanzu ba za su nemi Allah ya gafara su tuba ba Allah su nemi Allah ya gafarta musu ba ashe da za su tuba su nemi Allah ya gafarta musu Allah zai yafe musu to ko da mutum wani abu ya rika bauta ba Allah bai tuba Allah yana yafe masa abin da ya yi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم kace ya ku waɗanda suka cuci kansu ta hanyar laifuffuka da sabon Allah kada ku fitar da rai da tsammani daga ramar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya wato yana karɓar tuba ga wanda ya tuba abinda mutum yake ya tuba to Allah yana gafarta masa gaba ɗaya wannan ayatul tauba ce ba ayatul istighfar ba anan gafara ana nufin tuba inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ay liman taba Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya ga wanda ya tuba inna huwa al-ghafurur rahim lalle Allah mai gafa mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne saboda ka duk mutum duk abinda mutum yake in ya tuba ya koma ga Allah at-tawbatu ah, tajibu ma qablaha wa al-islamu yajibu ma qablahu ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu duk da zai yi tuba to zai zama kamar wanda bai yi ma laifi ba saboda haka wannan ba zai cutar da kai ba insha Allah ka ci gaba da yi musu addu'a kana kana wato neman musu rahama ta ubangiji sannan ka ci gaba da yada su game da da'ayar da kai ta yada maganganu na karerai a game da su to kuma yanzu duk inda ka shiga kai ta yada su da darajarsu da mutuncin su wannan zai zama insha Allah ya kankare maka abin da ya gabata na abin nan kuma mu ma da da kazage mu duk mun yafe dama kuma mu tuntun ma mun ce mun yafe mun riga mun yafe tun ma ba a yi ba wanda ma bai yi ba mun yafe masa koda yayi nan gaba bughyatul mushtaq bughyatul mushtaq zaka same shi a littafin zaka same shi a kasuwar kurmi in ka je kasuwar kurmi kantin wani da ake kira Hamza Abubakar zaka samu littafin insha Allah Mala Abubakar bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim مع الذين اتقوا والذين هم محسنون آه، آية بتجبات جيه من دوكو تفسير تبوك ذكر شيبة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين a ruwa ya daki mala abubakar saboda haka ya manta ya ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman ضل عن وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما كتاب الله na Allah ta'ala ce odo ila sabili rabbika ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izatil hasanati da kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hiya ahsan ka ja da su ka yi jayayya da su ta hanyar da take mafi kyau inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijinka shine mafi sani game da wanda ya bace tafarkin Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine wanda yake mafi sani ga wanda suke shiryayyu Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummarsa duka da cewa su yi kira zuwa ga tafarkin Allah kira zuwa ga tafarkin Allah ibada ce don haka dole ne ka yi ta da ikhlasi wato ka yi ta dan Allah ka tsantsanta ta dan Allah kada ka yi ta saboda wani abu ko wata manufa sannan ya zama na kayi kira zuwa ga tafarkin Allah ba kayi kira zuwa ga wani tafarki daban ba sannan ta kasance bil hikmati wato da hikima sannan ta zama wal mau'izatil hasana da kyakkyawan wa'azi jiya mun tabo maganar da abinda ake nufi hikima na farko muka ce hikima shine abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi abinda duk ya zo alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin su hikima ne kuma inda ibnu jarir yake cewa ma anzalahu Allahu ala rasulih min alkitabi was sunnah shine abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na alqur'ani da sunna sannan yana daga cikin hikima ajiye kowane abu a mahallinsa lokacin da ya kamata ka nuna tsanani to ka nuna tsananin lokacin da ya kamata ka nuna sauki da sassauci to ka nuna sassauci. wato kai ya zama mutum gaba ɗaya ko da yaushe ya ɗauki komai ba komai ba saboda haka shi babu abin da zai ɗauka da gasken gaske ko kuma wanda zai ɗauke su da tsanani sha'anin tauhidi wani abu ne babba shi yasa muka kawo misalai da annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka taɓa tauhidi baya shiru kuma in ya tashi zai yi magana wacce take nuna bai ji daɗi ba kwarai da gaske in an taɓa shi shi to sai ya haƙuri baya ɗaukan abin da zafi yana bin mutane a hankali kuma yana duba maslaha ita kanta ta addinin da shi da ita da maslaha ta al'umma ba zai yi abin da zai cutar da addinin ba ko ya cutar da al'umma shi yasa ba ki taɓa munafukai saboda ana ganin su cikin cikin musulmi da su ake sallah da su ake fita jihadi to da a ce ya kama su saboda abin da suke yana kashe su to da sai na nesa su rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa kaga wannan sai ya sa mutane su rika yamar addinin musulunci din shi kansa to sai annabi bai yi wannan ba duk irin cutar wanda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiki duk irin cutar wanda ya masa a Madina mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi ibn Ubay ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kafin Allah ta'ala ya saukar da ayat da cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi lokacin da zai je masa sallah sai na Umar yana rirrike hannu yana rirrike rigar manzo sallallahu alaihi wasallam ce kada kai masa sallah la tusalli ala ahadin minhum ya rasulullah la tusalli ala ahadin minhum manzo Allah ya ce ai Allah cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ai Allah zabi ya bani ce ko kai musu iske fari ko kakka yi ko da za ka yi sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba kaga Allah ba ce kakka yi musu ba ya ce to sauraka inda na san in na yi ma sama da saba'in din Allah zai yafe musu to da sai ɗansa Abdullah ya zo shi ma ya yi ta roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya bada rigarsa a yi wa babansa littafani da ita ko zai ɗan samu sauki a kabarinsa. annabi bai kiya bai ki ba ya cire rigarsa ya bayar shi ya sa shi kabari da hannunsa amma wannan duk bai bai amfane shi ba saboda ya mutu ba ba musulmi ba ya mutu yana cutar da addini yana cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ko ba komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ɗansa ya ji daɗi tunda ana tare da shi kuma ya sha nuna wa uban cewa abin nan da yake yi ba daidai bane to kaga dole yana cikin hikima ta da'awa sannan al-mau'izatul hasana muka ce al-mau'izatul hasana ana nufin kai umarni kai hani wannan shine al-mau'izatul hasana ka ba ka faɗi umarnin Allah kuma ka faɗi abinda Allah ya hana ka faɗi sakamakon wanda ya bi umarni ka kuma faɗi sakamakon wanda ya saba wa umarnin Allah wannan shine ake kira al-mau'izatul hasana wa'azi mai kyau kaga ashe akwai a wa'azin da ba shi da kyau ashe akwai wa'azi wanda yake mara kyau akwai kuma wa'azi mai kyau kaga ita hikima ba a ce ashe hikmatul hasana ba saboda ita hikima duk inda take kyakkyawa ce ba taba samun hikima kuma mara kyau ba amma wa'azi ana yace an yi wa'azi mai ma'ana an yi wa'azi ko mara kyau shi yasa ita hikimar ba ba ba sifanta ta da kalmar da kalmar hasana ba yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma wa qad utiya khairan Allah ta'ala ya ce yana ba da hikimar sa ga wanda ya so wanda duk Allah ta'ala ya bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa shi kaga hikima alkhairi ce mai yawa saboda haka ita ba a sifanta ta da da alhasana ba sai Allah ce wajadilhu billati hi ahsan ka ja jayayya da su ta hanyar da tafi kyau wato ko da su zasu zo ta hanyar jayayya da kai su gaya maka bakar magana su zage ka su bace ka su yi maka ƙarya su yi maka kage su yi maka yarfi to ce kai ma za ka yi musu irin abin da suka yi maka kai ka yi taka billati hiya ahsan wa qulu lin-nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan saboda haka ubangiji ta'ala kullun umarta yake kai ka faɗi abin da yafi kyau saboda kai kake da abin faɗa wanda yake da abun faɗa ba zai ta faɗa ba ba zai ta maganganun banza ba ba zai ta zage zage ba saboda shi yana da abin da zai ce yana da hujja ga karfa a hannunsa Allah ya ce wa jadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su ta hanyar da tafi kamata wacce tafi kyau saboda haka ka saki fuskar ka lokacin da kake jayayya da su sannan ka gaya musu kalmomi masu daɗi kana yi kana musu addu'a Allah ya shirye ku Allah ya ganar da ku ba kana tsine musu albarka ba Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum kada ku jada ahlul kitabi wato waɗanda Allah ta'ala ba su littafi yahudu ko da nasara sai ta hanyar da take mafi kyau ka duba yahudawa da Allah ta'ala ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu yahud amma ubangiji ta'ala ce in za ka yi jayayya da su ka yi jayayya billati ya ahsan billati hiya ahsan ba ma bil hasana ba ahsan da hanyar da take mafi kyau in akwai kyakkyawa to kai wacce tafi kyakkyawa kaga wannan a tsari ne na addinin musulunci na wa'azi na karantarwa na ilmantarwa na jan hankali wanda ba za ka same shi a cikin kowace irin tafiya ba sai a musulunci shi yasa dole ne wanda ya ci shi ahlus sunna ne yana bin koyarwa ta alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zama mai kira ne zuwa ga Allah to ya sa wannan aya a gaban gidansa, ko da yaushe duk sanda ya tsaya gaban mutane zai karantar da su ko zai yi musu wa'azi zai faɗakar da su zai jawo su zuwa ga fahimtar gaskiya to ya yi amfani da wannan aya kada yayi wannan aya ta rika bace masa ya zama na koda ta hanyar mayar da martani ne shine mujadala din sai ita mujadala din ba ma santa ta ake yi ba ba so ake ka zama mai jayayya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ana ana za'imun bi baitin bi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in na lamun cewa mutumin da duk zai bar jayayya ko da yana da gaskiya na lamun ce masa gida a cikin aljanna Allah ta'ala da cewa kana al-insanu aksara shay'in jadala dan adam yana yawan jayayya ba wai ya bar dan adam akai anan ba ana so a nuna sifa shi ta dan adam shi yasa inda ya kamata a yi jayayyar inda za ka fito da gaskiya to kada ka yi hanyar kada ka yi jayayya ta hanyar da waɗanda suke ba kan gaskiya suke amfani da abin nan ba kada yi kana la'anta annabi sallallahu alaihi wa sallam an nemi shi la'anci ya la'anci mushrikai ce ni da ba la'ana yace ni ba aiko ne in zama mai la'anta ba ba aiko ne in zama mai la'anta ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama cikin hikima yayi da awarsa shi yasa cikin dan lokaci ya ci nasara Allah ta'ala ya gaya wa annabi Musa da Haruna yace su je ga su je ga Fir'auna fa ya Fir'auna fa qula idhaba ila Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku je ku gaya masa magana wacce take mai sauki ka duba Fir'auna dai magana kafirci ce aka ce fir'auna to ai shikenan sai da shafa fati a tashi an gama magana fir'auna ce ana rabbukum a'la ba wai kawai ce ana rabbukum ba ba wai kawai ya ce shi ubangiji bane a shi ubangiji na can sama na koli daga shi babu wani ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba ba ni ba da yadda ya kashe bani isra'ila ya rika kashe 'ya'yansu maza yana barin mata amma Allah ta'ala sai ya ce annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai daushi da kila zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah sannan ubangiji ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace ga barin tafarkinsa wato shi ya san wanda yake dan wuta ya san dan aljanna kuma ya riga ya rubuta wannan ya gama magana saboda haka ka kirawo su kada ka ce za ka kashe kanka don bakin ciki ganin cewa ba su musulunta ba ka yi gargadi domin kai mai gargadi ne mai bushara abinda yake kanka shine isarwa kawai ubangiji shi yake hisabi saboda haka kai abinda za ka yi kai kira innaka la tahdi hadiman ahbabta walakin Allah ya ya yasha' ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya so laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriyar su ba a hannunka take ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama saboda haka shi ya san wane ne ya cancanci shiriya wane ne kuma ya cancanci bata sannan Allah ta'ala ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin kuma idan za ku yi ramuwa to ku rama kusan kucin irin abin da aka yi muku wala in sabartum amma idan da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin lalle hakurin shi yafi alkhairi ga masu hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah kuma ka yi hakuri ladan hakurin ka baya gurin kowa yana gurin Allah wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki akan su wala taku fi dhaikin mimma yamkurun kada ka zama cikin kunci saboda abin da suka kasance suna yi na makirci inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda suke masu taqawa wal ladina hum muhsinun da waɗanda suke masu ihsani masu kyautatawa to ubangiji ta'ala ya rufe surar da wannan wato wannan batu na idan za ku yi ramuwa to ku yi ramuwa gurgudan irin abin da aka yi muku na laifi wato in an ba ɗaya kai ɗaya an ba biyu kai biyu kada a yi ɗaya kai kuma kai uku ko hudu ko kace kai goma wannan ba musulunci ba ne ke faɗa wa in aqamtum fa aqibu ana buƙatar adalci a cikin komai kamar yadda a baya Allah ta'ala ya faɗa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan adalci kuma shine kai a karama gwargwadon yadda aka yi maka فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم wanda ya yi muku ba daidai ba to kuma ku yi masa kwatankwacin irin abin da ya muku ba daidai ba a nan kamar ma a ce wato ka yi haƙuri ne tunda an ce ka yi daidai yadda aka yi maka to wajen ka daidaita din yadda aka yi maka dinan ba a yi sa abu daman za ka ɗan wuce to wajen daidaita din wani aiki ne ba babba sai ka ga to tunda dai cewa aka yi ka yi daidai ko ka yi haƙuri to gara ka yi haƙuri saboda daidai din za ta yi ɗan yi wahala to ubangiji ya faɗi wannan da yawa daga cikin malamai suka ce wannan aya fa in fa in fa aqibu fa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi yawa daga cikin malamai suka ce ta sauka a bayan an yi gama yakin Uhud bayan an gama yakin Uhud an kakkashe an kakkashe musulmi don a lokacin an kashe musulmi mutum 70 a daga ciki har da hamza sannan ko bayan an yi musu kisa sannan aka rika daddatsa su ana musu gunduwa gunduwa a yanke hannun mutum a yanke hancinsa a yanke kunnensa haka aka rika yi musu mutula to shine wata ruwaya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga yadda aka yi wa hamza ransa ya baci ya ce mu ma ran da Allah ta'ala ya ba mu nasara muka kashe musu mutanensu to a madadin hamza kawai sai na daddatsa mutum saba'in daga cikinsu to wannan ruwaya ce mashuriya ta shahara amma mai rauni ce a ruwaya da ta inganta ita ce ruwaya da take cikin musulun imamu ahmad akwai kwatankwacinta cikin Jami'ar tirmidhi daga Ubayin muka yake cewa lamma kana yau uhud lamma kana yau uhud a ranar uhudu ranar yakin uhudu qutila min al-ansari 60 rajula an kashe mutum 60 daga cikin mutanen Madina a wata ruwayar a wata hanyar ta wannan ruwayar ta 66 da shida a 64 wa min al-muhajirin 6 aka kashe mutanen Makka shida wato aka kashe jumillar mutane ko 66 bisa ga wannan ruwaya ko kuma aka kashe mutane 70 to shine sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce la in kana lana yawmun mithlu hadha min al-mushrikin la numaththilanna bihi mu ma duk ranar da Allah ta'ala ya ba mu iko muka yi galaba akan su irin yadda suka samu irin wannan damar akan mu yau to mu ma sai mun daddatsa mutanen su wannan arwaya wannan wacce ita ce kuma riwaya isnadin ta hasan ne tana cikin musnad ziyadat abdullah ala musnad imam ahmad tana cikin sunan ibn nasa'i sunan ibn abin sunan nasa'i sai yake suke cewa mu ma duk da Allah ta'ala ya ba mu iko muka yi nasara akan su har muka kashe musu mutanen su to mu ma za mu daddatsa mutanen su to shine ranar da aka yi fathu makka ranar da musulmi suka samu nasara suka shiga garin makka sai ɗaya daga cikin mutanen cikin sahabbai sai ya rika kuwa yana cewa la tu'rafu quraish ba'da al-yawm quraishawa kashin su ya bushe daga yau to daga yau an gama da quraishawa kamar yana gaya wa ƴan uwansa cewa a zo a daukar sa a zo a bi quraishawa a ita sa a ita a ita kashe su to shikenan sai annabi sallallahu da yaji ana wannan cewa ba quraishawa sun gama yawo daga yau sai ya aika dan shela sai ya shela ina cewa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلان annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amana wato ya bada mafaka ko ga kowa da kowa in da wane da wane wasu mutane da aka ambata aka ce in da su kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi aminci saboda ka a taba kowa baki ne ko fari ne to shine riwaya ta ce sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin har zuwa karshen ayar har zuwa karshen surar to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasbir wa la nu'aqib in haka ne mun yadda mu yi hakuri ba za mu yi kowa hukuma ba to wannan ita ce riwayar da ta inganta dangane da a saukar wannan ayar kuma kamar yadda muka faɗa a baya ayar ta kunshi wato tabbatar da adalci abinda ake kira adalci shine aiwa mutum horo gwargwadon laifinsa kada a ƙara akan abin da ya na laifi sannan kuma ayar sai dai kira zuwa ga a nuna falala a yi afuwa a nuna falala a yi afuwa domin adalci kace adalci shine a yi sakamako gwargwadon laifi shine ake kira adalci ce a yi mun adalci dole ya ce alƙali ya yi mun adalci to ba yana nufin ya yafe masa ba yana nufin ya kama shi da gwargwadon laifinsa in laifin daurin shekara goma ne ya daure shekara goma idan laifin na bulala ne ya masa bulala in na kisa ne ma a kashe shi shine abin da ake nufi da adalci falala kuma shine a samu afuwa ga wanda aka yi wa laifi ya ce ya yafi shine shine shine falala Allah ce jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha to sakamakon laifi mummuna shine sakamakon wani aiki mummuna shine sakamako mummuna irinsa sai ya ce man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda duk yayi afuwa kuma ya yafe to ladan sa yana gurin Allah wato wannan tabbas ubangiji zai biya zai biya shi ladan afuwar da yayi innahu la yuhibbu zalimi Allah baya san mutanen da suke azzalimai kaga anan sai ubangiji ta'ala ya kasa mutane uku dangane da laifi da za a yi mutum akwai wanda za a yi masa laifi ya ce shi sai ya rama to aka ce ya rama gwargwadon yadda aka yi masa akwai kuma wanda za a yi masa laifi ya ce sai ya rama in ya tashi ramuwa sai ya wuce iyaka har shi kuma ya shiga haƙƙin wanda ya yi laifin da farko to wannan shine azzalimi sannan na uku shine wanda zai afuwa ya yafi duk ubangiji ta ya hada su a cikin aya guda cewa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kaga shine wanda zai rama daidai yadda aka yi masa sannan fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah shine wanda zai yafe ya ce ya yayi abuwa ya ya ya ce ma wanda ya masa laifi to wannan ladan sai yana gurin ubangiji sannan ce innahu la yuhibbu zalimi to shi kuma wannan azzalimi shine wanda zai zai ƙara sama da yadda aka yi masa lokacin da muka yi fassarar inna Allah allaha ya'muru bil adli wal ihsan mun kawo ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani wanda suke kunshe da wannan in Allah ta'ala ya magana adalci sai kuma ya magana ihsani ya yi magana kyautatawa kamar ita wannan ayar fa in aqamtum fa aqimu bi misli ma uqimtum bihi wannan shine al-adl din can kuma gaba ya ce wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin wannan shine al-ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wannan shine al-adl sannan faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wannan shine al-ihsan sannan wal juruha bisas wal juruha bisas aka jiwa mutum rauni ya kai gaba alkali to ayi kisasi gurgurdan abin da yayi eh, gurgurdan abin da aka yi masa arama masa an cire masa hakuri shi ma wancan a cire masa hakuri an cire ma wannan ido shi ma wanda ya cire ido a cire idansa shine wal juruha bisas shi to wannan kaga shine adalci sai Allah ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah amma wanda ya ce ya yafe yayi wa wa abokin musumansa sadaka da ya biya to wannan zai zama kafara gare shi kaga wannan shine al-ihsan to wannan suna dan a cikin alqur'ani da yawa lokacin da muke tafsirin inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan mun faɗi wannan Allah ya ce wasbir wa ma sabruka illa billah kayi hakuri hakurinka baya tare da wato ladan hakurinka baya tare da kowa yana tare da Allah wannan ƙara ƙarfafa batun haƙuri ne da ce wani in sabartum da huwa khairun lissafiri. amma in kuka yi haƙuri to haƙurin ya fi alkhairi ga masu haƙuri to da a ƙara ƙarfafa batun cewa haƙurin ake so ka yi ba wai rabuwar ba sai aka sake cewa wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri ladan ka baya tare da tare da kowa yana tare da Allah cewa kuma haƙuri wani abu ne wanda Allah ta'ala shi ke ba wa mutum wata baiwa ce da ubangiji ta'ala yake yi wa mutum tun farko haka ubangiji ta'ala ya halicce shi mai haƙuri ne akwai kuma wanda koyon haƙurin zai yi ba mai haƙuri ba ne amma yau da gobe zai gane falala haƙurin sai ya zama mai haƙuri Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya ke yana cewa duk wanda ya nemi ya yi haƙuri koyi haƙuri Allah zai ba shi haƙuri tasabbara sabbarahullah wanda duk ya ya koya wa kansa cewa ya rika yin hakuri in an bata masa to sai Allah ta'ala ya kinsa masa hakuri din ya zama mai hakuri to hakuri ba ba karamin abu bane kusan tattare yake da farin ciki lahira yake da daukaka ta duniya da lahira ba kowa ya ba musamman idan ta yi zalunci mutum ba kowa ke iya yinsa ba haka mataki ne na siddiƙai da annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani annabi wanda ke cikin sahih bukhari ya ambaci wani annabi wanda mutanensa suka yi ta tutar da shi amma sai ya rika sirri qaumi fa hum la ya'lamu ya ubangiji ka gafarta wa mutane na dan ba su sani bane anan abu uku yayi musu sun cutar da shi shi ko ya musu abubuwa dawawa guda uku abu na farko ya musu abuwa abu na ba musu gafara abu na uku ya ba su hanzari ya ba su uzuri ya ce ka gafartawa mutane na ba zai yi wannan addu'a ba sai bayan ya yafe ai in bai yage ba ina kam zai ce a gafarta na farko kaga ya yafe ba ya musu addu'a Allah ya gafarta musu na uku kuma yace fa innahum la alamu ba su sani ba ne, kaga wannan uzuri yake ba su to in ba annabin Allah ba ba kowa yake iya wannan ba shi yasa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kafirai sun sako shi a gaba shi da sahabbansa sun nuna masa kiyayya da gaba da tutarwa har ta kai ya fita zuwa za'ifa domin ya je ko a can ya samu waɗanda za su yarda da awarsa za su yarda da kiransa su dawo su taimaka masa da ya je can maimakon ya samu karbuwa sai aka zuga ma wawayen matasa samari sai suka yi ta jifarsa har suka ji masa rauni a kafarsa a hanya Allah ta'ala ya zauna yana hutawa a ƙarƙashin wata bishiya Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril ya ce ubangiji ta'ala yana gaishe ka kuma ya haɗo ni da mala'ikan duwatsu gashi nan Allah ta'ala ya ce ka bashi umarnin da kake so shi mala'ikan duwatsu ya ce to ni in ka yarda duwatsun nan da suka kewaye makka zan fankwatsi da su to zan haɗe su in taze mutanen makka da su su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ai wala Allah ubangiji ta'ala ya fitar su waɗannan da suka karyata da Allah ta'ala ya fitar da ‘ya'yansu daga tsafansu da za su bauta wa Allah ba tare da suna shirka ne. saboda ka kyale su kuma haka Allah ta'ala ya kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam hangen ne sai ba wai ba komai ba a yana duba gaba haka kuma duk mai karantarwa ya kamata ya zama mai wa'azi haka ya kamata ya zama haka duk shugaba ya kamata ya zama ba ya rika duba wata maslaha ba ko huce haushin sai ne zai rika duba gaba abinda zai yi na hakuri din da zai haifar masa da sai ba ka shi a hakuri har ko da yaushe alkhairi yake yake haifarwa har ko da yaushe mai hakuri shi sa shi yasa Allah ta'ala yake cewa waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru bi ayatina yuqinu muka zaɓi wasu daga cikin su muka sa su shugabanni yayin da suka yi hakuri kuma sun kasa yahduna bi amrina lamma sabaru suka zama suna shiriwa da umarninmu ya hakuri wa kanu bi ayatina yuqinu kuma sun kasance masu sakankancewa da yadda da amincewa da ayoyin shi yasa magabata suke cewa bi sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din ta hanyar hakuri da yaqini da sakankancewa da amincewa da abin da Allah ta'ala ya ya kaddara ta haka ne ake samun shugabancin addini shugabanci a addini don haka duk shugaba sai ya mai mayar da al'amari zuwa ga Allah mai juriya mai yafiya haƙuri iri uku ne akwai haƙuri akan biyar Allah akan yi wa Allah da'a saboda ɗan adam zuciyar ƙoƙari take yi ta karkatar da shi gabarin zuwa Allah da'a domin abinda take so take so ya yi saban Allah an khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa saboda akwai an akwai ran da take al-amaratu bisu bisu kullun so take ta kai laifi ga shaydanu su ma kullun so suke su ga wato ka ka ki to kai hakuri ka bar da abin da saboda Allah kai da'a kai masa biyayya wanda yana buƙatar hakuri da juriya الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر عن abubuwan da haramta ko ranka tana so kai kokari ka guje musu ka basu ka danna zuciyarka ka haƙura da abin da so in dai har Allah ta'ala ba ya san wannan abu in dai ya haramta wannan abu ya fi wahala wato barin abin da aka ce ka bari ya fi wahala sam cewa ka yi abu kaza al bil abin manhiyu anhu as'abu min fi'l min fi'l al-ma'murat bar abin da aka hana wa lokaci ya fi wahala sama da a ce kai abin da aka yi umarni da shi shi yana za ka samu mutum wani yana yana kyauta yana abin nan amma kuma za ka iya samun shi kuma a gefe guda kuma mashayin giya ne yana yin waɗannan ayyukan kuma a gefe guda kuma za ka same shi yana yana bin yana abubuwan da aka ce da saboda wancan barin wancan din yana da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma ku bi tu minhu mastata'tum wa ma kum an fujtani anan ba a baka kofa ba saboda haka baka kofa shikenan man can akwai abubuwan da suna kokarin su zuga ka kai to da za ce ka bar abin da aka hana ka to shikenan ko mutum komai sai ce shi ba iyawa komai sai ce ba iya sai ya tayar da kuka ita aka ce man safatun dan an san galibi umarni wannan ana yi amma wajen barin abin da aka hana to anan anan gizo yake sa to dan ma an yi juriya sannan kashi da uku shine as-sabr ala aqdarillah al-mu abinda Allah ta mutum mara dadi mai ciwo mutum ya hakuri ya jure mutum iri biyu ce akwai wacce take musiba ce wanda min fi'lillahi wa laysa lil insani fiha dakhal Allah ne ba wani dan adam da ya salba ta rashin lafiya sun ya samu kai shi ba da lafiya kaga ba zai je rigima da kowa ba wanda ne ta'ala dora masa ko gobara ta sauka gidansa ko wani abu irin wannan wanda ya san wannan ga Allah ba yadda zai to galibi mutane sukan yi hakuri a wannan akai wannan nau'in a yi hakuri saboda in ba baka hakuri ba za ka yi za ka yi rigima da Allah ne Allah shi ya doro maka hakuri to mutum ya hakuri a irin wannan baka wannan ni'ima din wannan nikima din wannan abin nan din musiba din ta juye ta koma masa ta koma masa ni'ima idan ya hakuri amarinsa ga Allah ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa shi kenan sai ubangiji ta Allah ya bashi kuma lada akan wannan kaga ta zama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu in asabathu sarra'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra sab fa kana khayran lahu kadhalika li ahadin illa lil mu'min nabi yace abun al'amarin mu'mini yana da abun al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne mai dadi ya same shi sai ya hakuri wannan ya zama masa alkhairi in abu ne mai dadi ya same shi sai sai zama masa alkhairi dan Allah zai kara masa idan kuma abu ne wanda yake mara dadi ya same shi sai ya jure shi ma sai ya zama masa alkhairi ubangiji ninka masa lada ya zama masa alkhairi gare shi ba kowa yake samun wani to wannan nau'in na musiba wacce mutum ya san cewa ba saukan musa ne daga galibi akan yi hakuri ko dai Allah ko kuma a yi hakuri tilas har ta dabbobi ma duk kan waɗannan shine asabru al-ittirari ba inda za ka yi akwai kuma musibar da za ka san cewa kana zaune wani zo ya sare ka ko kana zaune wani zo ya koya maka wani abu da cutarwa ce ko ya zo gaggaya maka matakan ba ci mutuncinka ko ji ka ko iyalinka to wannan zaka san cewa wa jawo maka wannan to wannan hakuri akan wannan ya fi wahala ba kowa da yake iya hakuri akan wannan ba sai waɗanda Allah ta'ala ba su wani matsayi babba matsayin waɗanda ake cika musu ladan su ba tare da ma yuwaffa sabirun ajrahum bi ghairi hisab to sai wanda ya kai wannan wannan matakin shi ya kuri akan musibar da ya san cewa wani ne ya sabbaba masa ita ba kawai daga Allah take ba to akwai abubuwa da za su taimaka ya zama mai haƙuri a kan irin waɗannan abubuwa to ya zama mai haƙuri da yafiya da kawar da kai a kan abin da wani zai masa na cutarwa abu na farko ya san cewa Allah ta'ala shi ya ayyukan bayi duk abin da kaga ya same ka to Allah ta'ala shi ya halicci inda Allah ta'ala bai yi zai same ka ba to zai same ka ba don haka eh, kawai man ala ce kawai sai ta'ala ya rubuta wannan abin sai ya same ka halarto aikin Allah wannan zai taimaka maka kai hakuri san cewa Allah ne ya rubuta wannan abu don haka kai hakuri abu na biyu ka rika ganin laifuffukanka ka rika halarto da laifuffukanka sani cewa duk wanda same ka to watakila akwai laifuffukan ka sun jawo maka ma asabakum min musu ba kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ce da yawa sai ba duk da ta same ku tana samun ku ne saboda abin suka aikata Allah ya abubuwa da dama to idan bawa cewa abin nan da ya same shi har wani ya ci mutuncinsa ko ya masa kaza wataƙila sa ne to wannan zai sa shi ya shagala da neman gafarar laifin maimakon ya yi ta tunanin yadda zai yi ramuwar gayya sai ya dawo da zai Allah ya yafe masa laifukan sa da yi yafe masa laifukan sa da yi duk magabata yake cewa ko dabbar ce ta bace sai ya bincike ya bai wa Allah wani abu ba haka kawai dabbar sa ba ta bace ba saboda haka wannan yana taimakawa ya zama mai haƙuri so da laifukan sa yana tunanin لا ير wala ولا يخافن illa ذنب kada ɗayan ku ya rika fata sannan kada wani ya ji tsoron wani abu ba zunubin su ba bawa yana iya sa abubuwa yana cewa ma zana bala'un illa bi zan wa ma rufi'a illa bi tauba inda ya taba sauka wata jarraba da ta sauka ga umma sai dan wani laifi da ta yi ko wani laifi da ya yi kuma wannan abun ba sai ta hanyar duba to bawa in ya zama da ya halarto sa shi to ba zai shagala da neman yadda zai rama ba sai ya shagala da neman ta'ala ya gafarta masa laifinsa sannan abu na uku ya rika ya rika tuno da da ladan da ubangiji ta'ala zai ba ma wanda ya yafe aka yi masa ya yafe ba shi ganin da cewa Allah ta'ala cewa yi wala in sabartu fa huwa khairu lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa sai da ubangiji yake lallashin ka in an yi maka kai kuma wannan zai zama maka alkhairi fa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda duk kuwa ya kyautata to ladansa yana gurin ubangiji wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur yayi hakuri to yana daga cikin manya manyan al'amura a gurin to bawa ya rika tuno wannan ladan kada ya je yayi ansa saboda ramo zai ya dore ina rai na rama shi daga halarto da wannan sannan abu na hudu bawa ya zama yana halarta wato abin da zai taimaka wa bawa ya yi ya yi shi ne wannan tana gadar da salamatul qalb zuci lafiyayyar zuciya kunshe da sharri ba ta kunshe da ba ta kunshe da niyyar wato wani mummunan aiki haka sai ya samu zama ta ta ta ta samu ta samu hutu idan ya har kullun zuciyarsa ta fasa ne har kullun tunanin yaya zai zai kullo al'abu eh, zai yi ya huce maslahohinsa shi sai ga maslaharsa ta kan da yake ba a zai yi rama yake a hargitsa masa lissafi da zama zuciyarsa kullum a hargitsa na biyar ya san cewa istarsa da girmansa da ɗaukakarsa a gurin tana cikin afuwa idan zai yi afuwa to Allah zai bashi izza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zada Allahu abdan bi afwi illa ba abinda Allah ta awa da shi in yayi afuwa izza a masa izza ne rika tunanin cewa kada ya yi hakuri wato kada ya wannan izza ta tafi iza din nan sama da ramuwar in ya rama to shike da ala zai kara masa shike ya yayi asarar ka a dalilin wata ramuwa da zai yi ta sannan abu na shida ya rika cewa aljaza ya rika tuna wannan aljaza'u min jinsil amal irin haka kai ma za a yi maka cewa tsakaninsa da ubangiji akwai laifin da yawa da yake masa kuma ya ya masa afuwa saboda ganin cewa bara afuwa bara'in ya bi masa ima Allah ya bi shi sa Allah ta'ala ce wa na Abubakar ayat da ya sa ala tuhibbuna an yaghfira Allah wal ya'fu wal ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku yafe ku ba ku san Allah ya fi muku to rika tunanin min jinsil amal tunda shi ma yana yi wa Allah laifi yana san Allah ta'ala ya to shi ma ga yafe ma wani zai ce to ya Allah kamar yadda na yi ma wani ba daidai ba na yafe masa ya Allah ni ma abin da ka yafe sannan abu na bakwai wa Allahu man taqama li nafsi man taqama alama aikin sallama da matsayinsa na annabi da matsayin annabawa da matsayinsa na shugaban halitta wanda addini ne wanda ya taba ko addinin sa ya taba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai duk aka ya ce aka ce masa kudi sai ya ce to a cikin sifar sa nafsihi tun da yake abu ba ka yi wace sai haka yake da wannan sifar to Kuka cika da da laifuffuka da aibubbuka haka kuma kamata a ci ɗauki wannan sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta ta rayuwarmu ya sani cewa idan an cutar da shi wani abin da Allah cutar da shi bar to Allah ta'ala ba zai bar shi haka nan ba zai bi ma kana lillahi talafuhu duk abin da ka rasa dan Allah to Allah da madadin sa shi yasa Allah ta'ala ce inna Allah ashtara ان الله الله بان لهم الجنه فيقتلون cewa jihadi dan babu mai biya babu mai dawo musu dare mai biya suka rasa sai Allah ya ce to na saya na biya haka ka ji cewa duk abin da ya same ka dan Allah to zai biya ka in har kana jin wannan to shi za cewa kai ma ya rika tuno ma iyar ubangiji Allah ta'ala Allah ta'ala yana tare da waɗanda yake masu haƙuri Allah ma'as sabiri Allah yana tare da yana tare da shi ta tare da shi da nasararsa da shi da to kada a garin ramuwa rasa babu shakka zai bai iya wannan ka tare da shi zai asara ko ba ya san ya rika tuno cewa hakuri rabin imani imani game da su cikin magana da dama as sabr nisful sabr shi ya al-manhiyat ba za su yi ba sai da ta'ala ce ayi ba za su ba sai da hakuri inda Allah karmaka na wata jarraba imanin ka kura ka sa abu na goma shi cewa ya danna zuciyarsa ya gallabi zuciyarsa wannan kuma shine shine jami'a karanta shi ne kafi ƙarfin zuciyarka ka ce sai ka rama ya fi ƙarfin ka kenan sallam yana cewa laysa shadidu bisur'a lakin shadid man ba mai kayar da mutane ba a fakat zai iya danna zuciyarsa lokacin fushi lokacin da ya fusata cewa in kai ya wata nasara abu na sha biyu ya san cewa duk wanda ya yi haƙuri yayin da aka cutar da kai kace kaya ka kawar da kai to kamar Allah ta'ala zai iya karɓo maka haƙƙi kai kaya hakuri sabanin ka ce kai za ka yi ta rama wa kanka yayin da ka ce kai za ka rama kanka sai je ka rama amma in ka kawo to shi ta'ala ba zai bari a ci gaba da cutar da kai shi ne anan yayin da aka cutar da kai kai hakuri to kawo duk wanda ya cuce shi idan ya masa nadama ya cuce duka jin nadama zai zama wato yana yana jin cewa ya haka amma wala suna kyale shi har a ce zai rama idan zai rama zai cewa ai sun zama daya yasa wani in yi maka saboda in kuka an kunde amma in yi maka kai hau kenan ka ka sa shi cikin dama kuma shi ya ce idfa billati hiya فإذا الذي بينك وبينه فأنه هو وما يلقى إلا الذين ذو حظ عظيم التي هي أحسن للصدع كيف تبارين Allah ce sai ka ga wanda ki ba ji ko kin gaba ka ne waliyul cin al'amarin ka masoyin musamman akan abin da ya shi wani abu da ya shi wato shi karan kansa zama mai haƙuri ne illa billah wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki a kada ka ce za ka kashe kanka da za ka kashe kanka idan ba su imani ba ubangiji da wanda ya so yace inna allaha ma'al ladzina taqaw fi dayqin mimma yamkurun kan ka zama cikin damuwa da kunci akan makirci a ma'al lalle tare da waɗanda suka zama masu tsoron Allah walladzina hum muhsinun tare da waɗanda sani ana nufin ma'iyya ta nan tare da ainihin sa'ayinsa ita ce ta sa iya am Allah yana tare da kowa da iliminsa ganin sa akwai kuma mai ka musamman ita ce wani Allah ta'ala ya zaba kamar waɗannan kamar hiram bi anni ma'akum ta'ala yake gaya wa annabi Musa da Harun ba asma'u wa ara Asma'u tana fassara maka wacce ina tare da ba wai yana tare da su da ji da yana tare da shi da wannan wannan yana ganin sa a wannan mai ta su su su biyu ma'a kuma kuku ba iya ce ta ce kafe su ya ba su da mu tsaya a nan ba insha ku shiga ra بنا محمد وعلى اله